Alhamdu لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma badu yan uwa masu kallo da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato barkamu da sake haduwa a cikin shirin mu na afaro daga tushe inda muke karatun littafin arba'una hadith a shirin da ya gabata shine shiri na goma sha ɗaya amma na tuntuɓin harshe na ce shiri na goma zaka za a samu shiri na goma guda biyu ɗayan su na daga baya wanda muka yi hadisi na goma sha tara shine shiri na goma sha ɗaya wannan shine shiri na goma sha biyu kuma za mu tashi hadisi na ashirin عن ابن Mas'udin, عقبة ne عمرو ansari رضي الله Anhu. an karɓo daga ibni mas'ud uqba bin am al-ansari al-badri an ce al-ansari mutumin madina al mutumin da ya halicci yakin badar wanda suka halarci yakin badar suna da wata martaba ta musamman cikin sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ah, yadda yake kama akwai kuskure Abu Mas'udin yake Abu Mas'udin nan ya rubuta mai Ibn Mas'udin amma yadda yake Abu Mas'udin uku ba bine al-Ansari al da aka kunya ce Abu Mas'udin sunan shi uku ba bine al-Ansari al wanda suka halarci yakin badar su ɗari uku da goma sha wani abu ne suna da wani mukami na musamman a cikin musulunci suna da wani matsayi na musamman a cikin sahabban manzo Allah sallallahu wanda suka fi daraja cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune al-khulafa arbaa Abubakar Umar Uthman Ali radiyallahu anhum bacci su sai sauran baqiyatul ashara wanda annabi yawa abu shara da aljanna asharatul mubashshiruna bil Biljanna. da ka hada wayannan goma mai masu biyo musu afalala sune wayanda suka yi yakin badar zaka bayan ashratul mubashshirun Biljanna janna uqba bin am yana cikin manyan wayanda suke da falala cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula yana cikin abinda mutane suka riska na maganganun annabawan da suka wuce wato wannan magana da annabi zai faɗi dukkanin annabawa ko kuma da yawa daga cikin annabawan da suka wuce sun yi wannan magana wannan magana ba a wannan addinin ɗaya take ba a wannan al'ummar ɗaya take ba annabawa ma kafin wannan al'ummar su ma duk sun yi wannan magana mutane sun riske ta wannan annabi ya faɗi haka ya wuce wannan annabi ya faɗi in kaga dama wannan hadisin annabawa da yawa ne duk sun faɗi haka Me suka ce suka ce idza lam tastahi fasna ma shi'ta idan baka jin kunya ka aikata duk abin da kake so watan wannan hadisi yana gaya muna muhimmancin kunya wannan kamar irin kyace ne ake kai dai in baka jin kunya ce komai ka ga dama ma ka je kai eh maluma shaytum kamar da Allah ya ce ku je ku yi duk abin da kuka ga dama watan kyaci ne cewa to kai yanzu baka jin kunya to in baka jin kunya ya abin da kake so ya abin da ka ga dama kaga wannan abu ne wanda ke nuna mana muhimmancin kunya annabi sallallahu alaihi wasallam ya iske wani yana wa dan uwa ne wa'azi yana mai nasiha game da kunya yana kai ka cika kunya sai annabi ya ce dahu fa innal a la ya'ti illa bai khair annabi ya ce bashi kunya ba ta zuwa da komai sai alkhairi za ka ana son mutum ya kasance mai tsananin kunya annabi sai yana jin kunya ana siffanta shi da kunya kamar budurwa lokacin da aka kawo ta gidan aurenta wacin saboda annabi sallallahu ko ganin ido bai iya kora ma mutum ido sai mutum ya shiga damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam soke ido ne kasa saboda da yake kunya domin kunya ɗabi'a ce kunya ce ta kwarai malamai sun ce kunya ta kasu kashe biyu akwai kunya ta ɗabi'a. wani mutum shi haka aka halicce shi da kunya irin wannan kunya ce annabi sun sai ce da'ahu fa innal haya ala ya ce illa bi khair annabi ya ce kyale shi kunya ba ta zuwa da komi sai alkhairi wata kunya ce wanda yake shi mutum ne wanda yake jin kunya wanda yake yake jin kunya wanda ba komai yake iya faɗi ba ba komai yake iya yi ba akwai kunya kala ta biyu wanda yake kunyar da ake koyo ita ma tana da kyawu malamai sun ce ya kasance karatun ƙur'ani, da karatun hadisan manzo Allah sallallahu da karatun musulunci da ƙoƙarin ɗabi'antuwa da ɗabi'a ƙwarai, sai ya sa ka zan kana da kunya kana jin kunyan mutane ana yin wannan kunya kamar yadda ake tabaki watan da asali ba kunya kake ji ba in ka yi kamar kunya kake ji yau da gobe sai ka saba al'ilmu bi ta'allum koyon ilmi ana koyon ilmi ana koyo hakuri ana koyon kunya da koyo kake kaɗan-kaɗan, har ya kasance cewa kai ma ka iya kai ma ka zama mai kunya kunya tana da kyawu ga kowa kamar da uh, wani yake cewa alhaya'u min kulli insanin hasan walakin minan nisa'i ahsan kunya kowane dan adam yayi kunya abu ne wanda yake mai kyawu amma in kunya ta kasance daga mata to ta fi kyautatuwa don haka mata su ya kamata ya kasance sun fi kunya don shi musulunci tun farko ya bi duk hanyoyin da yake ya nesanta su daga abinda ake koyo rashin kunya musulunci ya ce wa karnafi buyuti kunna ku zauna a gidajenku duk da yana halatta a fita in fita ta kama ta akwai akwai bukata ko uzuri na fita kamar malamin makaranta ce kamar malamin asibiti ce kamar wani uzuri na wanda yake ana bukatar ta fita amma dai asali sai musulunci ce su zamna cikin gida domin fitowa a yi tabarruj shi yake sa kunya ta cire musulunci ya ɗauke wannan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sun sanya ce maza su yi sahu gaba mata su tsaya baya can su tsaya ne su tsaya baya na Aisha tana ba mu labari hadisin Bukhari da Muslim idan aka gama sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi mata suna komawa gidajensu suna lulluɓe da tufafinsu babu mai gane su saboda duhun dare da an gama sallah suke kama su koma su wuce saboda tsananin kunya da suke da shi wannan siffar ta kunya tana cikin abin da ya fara fita daga mutanenmu a wannan lokacin musamman mata mace ta zo a bata ta stage ta zo da ta hau stage da mayafi ta yashi akan kafada tana kalakatai ana tafa mata ana tafa mata abu daga baya ya zo wani ke zamne musamman a arewa musamman a gari irin sokoto shekaru ashirin da suka wuce duk babu wannan amma sai a kira mace yanzu a stage wai tana da ngo ko activist ce ko waye ta zo tana ta kalakatai kuma zamanta activist bai walwale kowace matsala da akwai matsalar kanta ita ma a gidanta ta kasa walwalewa in ka shiga gidanta ta ɗauke mun da akwai Allah ɗaya san iyaka amma ta zo ba da gyalera ta yi ba da gyale a kai ba fa da gyale aka faɗa tana kalakacce tana magana wasu suna ta yi mata dariya duk suna ta yi mata tafi duk cikin suna kace ya aure ta ba zai aure ta ba irin ta suke so ba sun fi son wanda take kamun kai ko wani namiji zai aure mace mai kunya da kamun kai yake so amma in zaki zake rashin kunya ki outstage ki cika zaka zaki yi waki active ce za su tafa miki da gudu za su tafa miki za a ce a ah, wannan za ta yi kyawu abukiyar shan shayi wannan za ta yi kyawu abukiyar fita fita maya amma mata aure ni ma lokaci nake aure irin ta don haka suke ta faɗi bayan ku amma in kun kawo stage in taɓa muku suke yi to ya akwai bukatar ki fito ki magana me zai ki fito da lullubinki da kunyarki da kamun kanki kina magana ta fi shiga cikin zukatan mutane amma dai da ke magana yawan nan kalakattan ba za ta kai wasu katti da za a aza wayin maza ga kafin ki ko bayan ki magana da za su yi sun fi naki basira sun fi naki shiga sun fi naki shiga zuciya amma kuma kin yi abin da ya saba ma kunya cikin abin da ke saba ma kunya irin hutuna da ake da maza da mata tsirara kaga mutum kafin ya aure mace ya zo ga ƙirginta ga fili ya zo ya aza mata hannu ko ta aza da ko ya rungume ta ga wani sashin ƙirginta ga fili wani lokaci suna wai wai wai wai wai pre-wedding uh, picture wai wai wai picture da ake kafin a yi aure wannan ba daidai bane wannan tsafa ragin rashin kunya ne kuma abin da baka mamaki ya shiga har ga iyaye iyaye ma sun yadda saboda mai an yi da iyaka ka yadda kawai an yi da ƴan uwarka ka yadda akwai aurarki da yawa da suka lalace ba ya yi wannan pre-wedding pictures ɗin sai kasance damuwar ta yanzu shine kafin da tsayacin ta da wane ta yi hoto da shi ta yi kaza ta yi kaza kuma abu ya zo kuma ya bai yi ba don haka jama'a suna suna kowa na mata dariya don haka wannan free wedding picture da ake yana cikin abin da babu kunya duk wanda ta yarda ta zo da mutsanta waje tashin jikinta waje A kila makarginta waje kafin a ɗaura aure su zo a zauna da ita da namiji ya rungume ta rungume shi ya nuna akwai rashin kunya akwai ƙarancin kunya ga irin wannan abubuwan akwai su da yawa Zaka yadda maza ke cakuduwa da mata ba daidai ba ne maza su cakudu da mata sai in akwai uzuri da lalura da ke wajabta haka sannan a tafi zuwa gare shi amma babu komai da wasu NGOs su ma su ji tsoron Allah da sunan mitin NGOs maza da mata a haɗu wannan ta sha turare wannan ta ci kwalliya wannan da gyali tana buga shi a kafaɗa yana saukowa duk wai da sunan NGOs kuma komai ba a cikin nawa komai ko da ke ko ba da ke ba wannan NGO zai ci gaba ko da ita su san su suka suna jawo su ne dama ana jawo mata ne asali domin su rage ma maza kewa na shi ko a turai ko wanda suka ya kada ta tallar makilin ta bude haƙuraye eh, ta yi kyau ana tallan makilin da ita ko a sa ta tallar atamfa ko a sa ta tallar wani abu kawai kamfanin na namiji ne shi zai samu kuɗi amma ita za a amfani da ita a billboard sai kowa ya saye sai shi kuma ya je ya sa kuɗi a kawai ba kamfanin mace ba ne zaka ba yancin mace ba ne, yancin namiji ne yancin mai kuɗi ne zaka don Allah mu yi kunya mu koya mu ƴaƴan mu kunya cikin abin da makarantu na ƙanana tun inda aka tasowa yana iya rabewa tsakanin maza da mata a yi haɗin maza da mata kuɗi yana cikin abin da ke kawo rashin kunya ko da yarinya ke tasowa ta riga ta saba da ƙatti wanda ke babu kyawu abin da ya fi ga mace maza su ganta kasta gansu shi ya fi in za a iya in kuma ba iya gwargwadon abin da ake iyawa a yi amma muna kira da iyaye wannan lalacewa da ta zo ta 'yan mata su fito kuma muna kira da su 'yan matan da dariya ake muku bayan kun wuce dariya ake muku yana fiyar ku ku hau stage kuna ta kalakattai wasu wayanda ba su inda aka fito suna taba muku ba daidai ba ne don shi wata na samu burgewa daga wani 'yan burge ne wani bawa Allah na ce mai BH al-Mustapha muka je wajen wani taro ana ta magana women participation in kaza in kaza bayan duk mutane sun gama ya tashi yake cewa kada mu manta da wakar na fibu yake kunna duk sai kuka je kamar lokaci aka saukar da ayat saboda me saboda abu ne wanda mutane suna bukata a tuna musu amma kawai kowa ya sake baki kowa ya koce in mai ta aure ce mijinta ya sake ta da tinye cewa ya yarda da ita cikin maza tana wa'annan abubuwan babu kyawu don haka kunya abin kwarai ce ga kowa amma ga mace ta fi zama Domin ta tafi zama abin ƙwaye kuma annabi ya ce innal haya ala ya'ti illa bi khair kunya ba ta zuwa da komai sai da alkhairi ka mu koyi kunya kamar yadda gina muku malamai sun ce kunya ta kasu kashe biyu akwai wanda ake halittar mutum da ita akwai wanda yake koyo ka mu yi ta koyo in ba a halice mu da ita ba mana sai mu samu alkhairin duniya sai mu samu alkhairin lahira amma kada kunya ta hana maka neman karatun addini idan kina da tambaya ga wani malami idan kina tambaya ga wata malama idan kina tambaya wani abu na addinin ki kada ki ji kunya ɓoye wani abu domin za shi mai baki fatawa ko ce mai baki fatawa za baki fatawa ne daidai da abin da kika tambayta. don ka in wani abu ya kaza kaza kwata kwata ake fitowa a faɗi na na Aisha ta ce Allah ya yi matan Madina rahama kunya bata hana su neman ilimin addinin su ba zaka suna zuwa su faɗi cewa haila ne yi kwana kaza yi kaza wannan baya cikin rashin kunya wannan tambaya ce ta addini a saduwa muka yi da mijina bayan kaza aka yi kaza baya cikin rashin kunya yana cikin tambaya ta addini yana halatta a yi wannan hadisin wayar ruwaito shi malam ya ce muna rawahu muslim ko muslim ya ruwaito rawahu bukari bukari ya ruwaito wannan hadisin sai hadisi na gaba hadisi na ashirin da ɗaya mala ce ana abi amin wakila abi amrata na ibn abdullah an karbo daga abi amin kuma an ce abi amrata Watan kunya ta yi suna cewa abi amin suna cewa abi amrata ya ce abi amin baban amr an yi mai kunya da ɗane namiji ya ce abi amrata baban amrata an yi mai kunya da yashi mace wannan kuma duk ana yi baya ya wuto mu ana kunya da namiji da mace sunan shi sufyan bin abdullahi sufyan bin abdullahi sunan shi kala. sai ya ce kuntu ya rasulullah ya ce na ce ya manzan Allah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan Rairak. ka gaya min wani zance a cikin musulunci wanda ba sai na kan bai kowa ba da gare ka shikenan kawai ka gaya min wata magana wadda za ta shige ni wata magana wadda ba sai na yi yawan bincike da tambaya ba kawai wata magana don shi wannan littafin yake min jawami ulkalin watan yan maganganu yan kaɗan da suka tara ma'ana da yawa to wannan ma ya zina irin wannan tambayar ne tambayar da daga gare ka ba sai na tambayi wani ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amantu billahi thumma istaqim ka ce na yi imani da Allah sannan ka tsayu inda aka tsaye ka ka tsayu akan haka wata duk musulunci kamar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam shin wani an musulunci gaba daya yace ce musulunci shine kai imani da Allah ya ce imani da Allah duk abinda ake imani yana shigowa cikin imani da Allah da tafai ne da mala'iku ne da ranar lahira da imani da kaddara da musulunci da duk wa'annan abubuwa suna shigowa kamar da muka ce imani shi dai musulunci ya shiga ya ce musulunci shi dai imani ya shiga sun mastaƙim sannan ka tsayu inda aka tsaye da kai don haka wannan yana nuna iya magana annabi sallallahu jumla daya ul amantu billahi sun mastaqim kace na yi imani da Allah sannan ka tsayi inda aka ce inda aka tsayi da kai sun mastaqim istiqama tsayawa inda aka tsayi ka ka su kashi kashi na farko su shine tauhidi ka tsaya ga bautar Allah kaka yadda wani abu ya jaka daga Allah zuwa wani Allah kakka yadda bautan gunki wannan na san baka yadda da shi ba don shi kake sauraron wannan abin kakka yadda kake da zuwa wajen bokaye shi ma shirka da Allah ne kakka yadda kake da tsafi shi ma shirka da Allah ne kakka yadda kake yadda akwai wani wanda ba Allah ba zai iya amfanin ka ko ya cutar da kai shi ma shirka ne kakka yadda akwai wani kabari da zaka je ka roka iya ko ka roka dukiya ko ka roka ya baka shi ma shirka ne duk ba daidai bane don shi Allah yana magana istiqama sai fara magana tauhidi ya zo cikin sautin fusilat Allah yana cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah ce innal ladhina qalu rabbuna Allah wani kace Allah shine ubangijinmu tauhidi kenan sun tsayu thumma istaqamu sanan suka tsayu akan haka Allah ne ubangijinmu babu mai bamu ba Allah ba babu mai hana mu ba Allah ba babu wanda ya halicce mu sai Allah babu mai karɓar rayuwar mu sai Allah babu mai amfanin mu sai Allah babu mai cutar da mu sai Allah shine innal ladina qalu rabbuna sun thumma istaqamu sannan suka tsayo akan haka ta tatanazzalu alaihimul malaikatu in sun zo mutuwa mala'iku ka sauko so musu Allah ta khafu wala tahzanu sai mun kakku damu kakku ji tsoro kakku samu damuwa wata mutuwa abin kwarai za ku iske alheri za ku isko ba damuwa za ku iskewa wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kai mu mala'ikun nan mun zo mai muku bishara ne da aljannat da aka kasance ana muku alkawari a sadda kuna da rai zaka istiqama kin haka Allah ya maimaita wannan cikin suratul ahqaf Allah ce innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika sabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun wa wassayna al-insana watan Allah tabaraka wata'ala yana nuna wa cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wani suka ce Allah ne ubangiji musamman suka tsayo akan haka shine babban samun nasara don haka babban abu shine tauhidi tauhidi shine babban abu ibn mubarak ya rawaito daga sayyidina abubakar Allah ya kara mai yadda cewa yana cewa innal ladina istaqamu innal ladina qalu rabbuna thumma istaqamu ne wani suka kauce mashirka don kauce mashirka da tsayuwa akan tauhidi don ka duk wani abu da an haƙƙin Allah ne ka a juya maka kai ma wani ka ce a kawo bakin rago a yanka ko farke ko wani rago ma a yanka wanda ba Allah ba akwai bambanci da a yanka ka yanka abin ka kai sadaka sannan in dai sharadi ne to babu wata ibada in ba aikin hajji ba da aka ce yanka sharadi ne gare ta don haka in wani ce lalle lalle sai an yanka amma sadaka za a yi to kakkai waye ce sai an yi dole dole sai an yanka a lokacin aikin hajji ne a dole dole sai an yanka sai ko in suna za a yi sai ko in in za a yi amma in ba shi ba babu inda aka cewa lallai sharaɗin wannan ibadan ne sai ya mata yanka Sharaɗin wannan addu'an ne sai ya yanka a'a amma yanka ibada ne abin da ya kamata mu sani mutane sun je gefe guda biyu sun je extreme end game da yanka wasu duk abin da za a yi sai an yanka wasu kuma gaba ɗaya ke ba su taɓa yanka suka yi sadaka ba ba daidai ba ne azabu lillahi kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la kul inna salati wa nusuki yanka ibada ne saboda ka yanka ana yi ne haka eh kana iya cikin nau'in sadaka ka yanke rago ka raba mutane fi sabilillahi ko addu'a za a yi ko ba addu'a za a yi ba wata addu'a da aka ce ta wannan addu'a shar'in ta ne sai an yanka to ba abin kwarai bane zaka abin da amantu billahi sun mustaqim ayuwa inda aka tsaye ka na farko shine ka tsaya akan tauhidi ka kauce ma shirka na biyu shine kauce ma bid'a Allah ya ce wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tabghaw innahu bima ta'maluna basir wastaqim kama umirta ka tsaya inda aka tsaye ka wa man taba ma'aka da wanda ya tuba cikin sabbanka wanda da ba musulmi ne sun dawo musulunci sai Allah ce wala tabghaw kada ka wuce iyaka malamai suna fassara wala tabghaw wala tatajawazul hadd kakka tsallake inda aka da kai don haka tsayawa inda aka da kai shine ba da la tajawuzul hadd kada ka tsallake haddi kada ka tsallake iyaka wannan shine daidai to ka bi ta bid'a da babu cikin addini ka je ka kawo ta to wannan ba daidai bane ina cikin abin da ake cewa ka samu istiqama wanda ya samu istiqama baya kaucewa bisa ga hanya ta daidai wanda ya samu istikama. baya wuce inda Allah ya tsaye da shi baya wuce baka bukatar sai ka kawo wata ibada wata bid'a da bata ciki baka bukatar sai kai ba wani zikiri da wani ya kamata ya baka wancin wanda Annabi sallallahu wasallam ya baka zikiroi da a cikin Qur'ani da zikiroi da a cikin hadisan manzo Allah sai san ga sunan littafai ake mujalladi mujalladi akwai fiqhul adiyati wal askar. wajen littafai guda uku ne duk abin da mujalladi uku duk abin da ya kunsa shine addu'o'i da zikirai da suka ito annabi sallallahu alaihi wasallam da bayana abin da suke nufi akwai amalin yawmi wal laila na imamun nasa'i shi kan babu wani bayani babi babi ɗaya dukkanin shi zikiri ne mujalladi ne guda babba amalu ne yau laila ake cewa imamun nasa'i gaba da abin da yake karanta suwa ne addu'o'i da zikiri to baka bukatar wani ya koma cewa zikiri ga na manzo Allah ya koma daba ma kai baka ma gama na manzo Allah ba saboda in kace kai na manzo Allah ba zaka iya gama haka samu lokacin da zaka yi na wani ba don shi shi ɗaya tsaya akai sabai ne shi suka tsaya akai haka wani biki haka wani abu da za a ce maka da shi duk da suna addini to rashin yin irin waɗannan abun da tsayawa ga waɗanda musulunci ya ce ayi shi amma na fastaqim sun mustaqim sannan ka tsayu haka yana ciki rashin biyan a al'adun turawa da son rayuwarsu Allah ya ce fa zalika fad wastaqim wala kama umita wala tattabi ahwa'al ahwa'ahum Allah ya ce kama haka ne Ka kai addu'a fastaqim ka daidaitu wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi son ransu mifuna wannan yawa a cikin a cikin mu yau biyar al'adun waɗanda ba mu biyar ra'ayukan waɗanda shine ahwa'ahum son ran waɗanda ba mu ba son ran waɗanda ba musulmi ba wannan gani shi ake ta fama da yan boko a ƙida. mutum ya je ya ɗauko ta fahimta wadda ta saba ma addini ta saba ma al'ada yi ta faɗa da ita mu boko irin wanda muke so shine boko da zai kawo mana wutar lantarki waɗannan abubuwan mutum ya yi boko ya dawo yana cewa wai wai yana ta kukuwa da hadisai yana cewa gaskiya wannan ba a ci gaba ba lokacin da aka yi wannan magana yana ta suka ga musulunci yana suka ga mallaman musulunci na farko yana suka ga mallaman musulunci na yanzu yana suka ga qur'ani da hadisi Ba bakin inda boko ne ya kare kenan in ka ce alewa halawa wannan ba zai iya yi ba watan boko ne AC eh, na na mutane musu halawa to shuga kuma muke so mu sha ti muke so mu sha shuga don Allah tun da dan boko kake a duk bai san wannan ba shi abin da ya sani a wannan lokacin da aka so annabi ya magana wannan san karni da bakwai bai kamata a kawo su yanzu ba gaba da abin da ya sani to mu mun fi kowa son boko amma bokon da muke so shine bokon da zai gyara mana wutar lantarki tun da garuruwan nan boko ya zo da wutar lantarki kafin a san boko karatun boko ba san wutar lantarki ba turawa suka zo mana inda aka fi ko ina boko can ake yi to irin bokon da zai samu samu wutar lantarki irin bokon da zai samu samu ruwan sha na famfo mai kyau irin famfon da zai sa irin boko da zai samu samu hanyoyi masu kyawo irin bokon da zai samu samu jirgin kasa ya zo irin bokon da in za a gina flyover ba sai an je an ɗauko daga Germany ba ba ta an ɗauko daga China ba ba sai an ɗauko innan kamfunan su zo su taimaka mana mai aiki ba in wannan bokun muke so ba bokun da muke so in za a yi MRI in za a yi wani abu na likitanci mutum ne ya yi boko ya iya gano a boko ne ya gano kuskure mallaman farko ya ba ladabi na ta magana amma ga mace za ta mutu akan haihuwa bai sai da zai karbi ta ba boko shi zo mai da asibitoci ga irin wannan zamani sai irin wannan boko da muke so aika yara su karanta likitanci su karanta engineering don haka ba mu da ka magana game da muna ganin fahimtar wasu suna taɓa ma addini ba duk da gwamnatin Najeriya NUC eh, National University Commission duk da ita da ba addini ne gabanta ba yanzu an maida universities in Najeriya ana so a maida su kan 60-40 60% na masu karatu su kanci sciences sannan 40 su kanci sauran tarkace abinda muke bukata a boko a hisan muna likita a san muna injiniya a hisan muna wanda zai kawo mana ci gaba amma ba hisan muna wanda zai ta gardama ba kai wallahi ko al'adun mu in ka cire addini na bature ba su fi su kyawu ba fale addinin mu amma in ba ki abin da ka jira wani na tallan littafi ni sunan shi existence of god wai akwai Allah ko babu Allah wai shi wani ya yi shi saboda ilimi ne na social sciences abin da suke karatu ai musu recommending wannan littafi wani bature zai koya maka akwai Allah ko babu Allah shine rashin foundation rashin karatu ga nan kawaidi ko wanda kawaidi kadi ba zai gudana ya ishe ka sani akwai Allah kawaidi dai ko kawaidi wancan karami kawaidi ko kawaidul musla duk wanda ka doko dukkanin su zai guda maka akwai Allah dukkanin su zai guda maka amma wani littafi ne ya girma haka wai suna ne the existence of God samuwa Allah akwai shi wani rubuta shi wani kashi ya rubuta shi wani da falsafi ya sha giya ce ya rubuta shi littafin da yake karatu kuma shi littafin da ke talla ma mutane a Facebook sai wannan bai kamata ba irin wannan bokon shi ne bokon da bai da amfani da maka je ka koyi kanikanci ya fi in mota mutum ta lalace ka gyara mai a samu ci gaba a gari sai kasance kana yi in baka iya sai ka yi yanka a kai fa mutane da yawa suna bukatar mai yankan aka fa ba su da shi ya wuce sai su tafi juma'a da aka fa da yawa kaga in ka kara wannan business din kai ka samu wani ya samu amma kana zuwa kana magana existence of God wai akwai Allah ko babu a cikin littafin bugu ka karanta ga warin ka can duk sun sa Paul waya ko ina haske ya kawo anurul ala nur kai kuma kana nan fi zulumatin babu wa fawqa ba'd haka bai yi ba yi. ba ba yi wannan buku muke bukata ba don shi istaqim ka tsaya inda aka tsaye da kai kai karatun addini ka fahimci addini kuma kura a facebook kuma taimaka ma waɗannan mutanen mana in ba dole sai wani babban malami ya zo ya musu raddi ba da ka ga mutum yana kama alƙan kan ilhadi kai mai raddi in kaga bai block him kawai an wuce wurin saboda Allah zai tambaye ka wala Bala, illal fata zalamu fatamassakumun nar kada ka jingina zuwa wani suke zalunci wuta ta sami ka inda babu aziza kawo mutum ka gina ilhadi yana izgili idan ra'aytal ladina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum idan kaga ba wai ko abu a facebook ko a hili ga wani nake suka Allah ko suka kauce mai kake in baka iya gyara shi kauce mai kake yi da ka wayannan abubuwan ba su da kyawu yan uwana an tambayi annabi sallallahu ya ce, yace qul amantu billahi ce na iman da Allah sun mastaƙin. sannan ka tsayi inda aka tsayi da kai akwai fa'ida sosai ga tsayuwa inda aka tsayi da kai wannan musifar da fitinar da ke shigo mu na aƙidar turawa da ake talla da mu wa mu yanzu yanzu ba bai bukatar sai ya taho kawai a samu wasu wai sun yi karantawa sun yi kaza sun yi kaza su zo babu ci gaba babu iya kera mota babu iya kera mashin babu iya kera cakina pep babu iya kera waya in wai ka lalace sai kai wani waje an gyara ma amma shi kawai abin da ya iya ya gane kuskuren musulunci ya gane wani abu da ake conservative waye mutum fike zuwa yana kallon wai ya kamata abin mata su fito su yi su shiga cikin maza su yi abubuwa bai tsayawa nan sai ya soki musulunci amma irin wancan abu na da kuma wai dan sakkwato ne kuma wai dan kano ne kuma wai suna ne umaru suna ne muhammadu suna ne wane ne a ah, ba yi daidai ba ba daidai ba ne a bakirin su ko a kyale irin suna irin wannan ba daidai ba ne kuma rashin ilimin addini ne yake sa don me sai ka soki na wani ma don me sai ka soki wannan kai kana da aqida cewa a basu su yi cakuɗe ɗaya ne ya su yi waye to kuma sai ka soki abin da ake a da wanda shi mahaifiyarka ta yi da kakakka ba ta yi boko ba kakanka bai yi boko ba mahaifiyarka kila ita ma ba ta yi boko ba duk ka ce ka ce duk batattu ne kai baka san fir'auna ma fir'auna ma ya fi ka wayo ba fir'auna yana son ya kunyata annabi Musa gaban jama'a abinda ya ce mai ce mai ma ba lul qurunil ula annabi Musa ya magana iyayenmu da kakanninmu annabi Musa da yake very smart yana da hankali in zai ce da uwayenku da kakanninku duk batacci ne ya san ba mai yarda da shi sai ce ilmu ha inda rabbi sai ke tabi la yadhillu rabbi wa la yansa wato shi fir'auna saboda macin ne sun yake annabi Musa ya zo ya ce iyayenku da kakanninku duk abin da suke ba daidai ba ne. to amma da annabi Musa yake da wayo sai ya kauce ma wannan to yanzu ka a sakkwato an aza maka stage kana nuna cewa duk ba bari mata suka fito suka yi cuɗanya da maza ba daidai bane kenan da uwarka da kakarka duk da ba bari suka fito ba daidai bane kai kan kana sukan mutane da iyayensu da kakanninsu wannan ba daidai bane mata ana bari su shigo su yi abin da ya kamata su yi da irin ka'idodin da musulunci ya saba ka'idodin da wani bature ko wata ƙasa ko wata wayewa ta kawo muna ba muna da al'ada muna da addini muna da civilization muna da komai da komai babu bukatar civilization in wani ko guda ba mu bukata mu abin da muke bukata kawo muna ci gaba na science and technology mu samu asibitoci abin mutuwa wurin haihuwa mu samu asibitoci kananan ya rasu ban mutuwa mu samu asibitoci rashin lafiyoyin da akwai ayi maganin su mu samu wutar lantarki isassa ba sai mun yi ta kame-kame ba mu samu ruwan sha na kwarai a daina kamuwa da hepatitis B mu samu irin wannan boko muke so amma ba bokon bokon shirme ba Allah ya muna magani rawahu muslim ah, wannan hadisin kenan hadisi na na 21 ɗaya. sai hadisi na biyu. 22 mu nau'i ce alhadisu sani wa 20 hadisi na ɗaya. an adi abdullahi an karbo daga baban Abdullahi Jabir ibn Abdullahi Jabir da Abdullahi kun ga kunya mutum ya sa ɗanai sunan baba da aka tayi ashe kun ga ana yi yanzu ne ce ni ɗana sunan baba na gare to sai a ce ai akwai wanda ya fara yi suka ce eh ana haka nan wasu na tambaya suna jin kunya shi na ya sama ɗana sunan babana ta kawai yanzu ka zama mai fatawa na nan akan mai fatawa akan duk wanda ya tambaye ka yana halatta ya sama babana ɗana sunan babana ka ce eh lalle ka tambaye mai babban ilimi anan na dan na karanta a hadisi ne karanta Jabir dan Abdullahi ana cewa baban Abdullahi baba ne Abdullahi sai haida ne ya sami Abdullahi don haka ana yi haka an abi Abdullahi an karbo daga baban Abdullahi wani ne baban Abdullahi nan Jabir ibn Abdullahi Jabir dan Abdullahi sunan kaka sunan sunan kaka sunan jika sunan baba ne sunan ɗanai al-Ansari mutumin Madina radiyallahu anhuma Allah ya jada Jabir da Abdullahi jabe da baban shi su a sahabai ɗan ɗan jabe ba sahabi ba ne musulmi ne amma ba sahabi ba ne don ka daga gaya kuɗi, inan mutum biyu ne sahabai ta ce rabi allahu anhu ma don haka yanzu jabe da baba ne su a sahabi su a sahabai cikin wannan hadisin an na rajulan sa'ala rasulallah sallallahu alaihi wa sallam ya ce lalle wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa kala ya ce ara aita in sallaitul maktubat ya manzo Allah min kike gani in yi sallolin da Allah ya wajabta min salloli biyan ni tsaya nan wa fi ramadana ni azumin ramadana wa halaltul halala ni halasta duk abin da ce Allah ya ce halas ni yadda halas ne wa haramtul harama ni haramta duk abin da Allah ya ce haramun ne kuma ni lisantai walam azid ala zalika shay'an ban ƙara komai akan haka ba kawai na tsaya ni an gama sallar magariba ba ni raka'a duban tashi cikin dare in yi azumi in yi sallah ba ni azumi alhamis da attanin amma fa na su lisanci dukkanin haramun na kama ido na bani kallon haramun da naga wanda ba haram ba ina ina kamewa hannuna bai zuwa ga haramun ban zuwa in, in sati duke mutane ba a zama da ni da ba a yi giban wani ko a zage wani ba a suka addini da ni ba na kiɗi ba na kallon tv da Allah ya haranta min akwai abubuwa na haramun cike waya ta ban yadda in kamo abin da a haramun akwai wahala ko haka yi tsammanin mai sauki ne don an ce eh, ya halatta halatta ya haramta haram walam azid ala zalika shay'an ban kara komai ba a ah, da dakhulul jannata zan shiga aljanna qala na'am annabi ce zaka shiga aljanna wato wannan hadisi ya nuna muna a cikin shikashikan musulunci ban ta shahadatu Allah ilaha illallah da kai sallah kai azumin ramadana shikenan ba kowa yake wajiba sai ya zakka da aikin Hajji ba ba kowa yake wajiba ba ba ko wanda bai da duke da zai zakka akwai wanda bai da kuɗin da zai zuwa aikin haji don haka mutum na zama musulmi mun faɗi a lokacin da muka shan hadisi na uku mutum na zama musulmi ya shekara sittin a duniya cikin shika-shikan musulunci cin imani da Allah sallah da azumi ɗaya ya yi amma shi bai yi zakka ba bai da ko sisi Allah bai hore mai ba ba a cewa kai wani shika-shikan musulunci ce zakka to me zai fi suwa ban da abin da zan fi suwa haka in ba zakatu fitr ba haka hajji bai taba zuwa aiki hajji ba babu matsala ke cikin shi kashi kan musulunci mai bayanin guda ɗai a tilas dole shine shahadatu Allah ilaha illallah yau in mutum yin musulunta karfe da yanzu muke muke muke wannan bidiyon biyar da rabi zuwa shidda ya ce ya musulunta ya iman da Allah ya faɗi ya mutu shikenan ya ya mutu musulmi in mutum ya mutu karfe goma na rana ya musulunta karfe goma na rana sha ɗaya na rana ya mutu shi kenan ya mutu musulmi kuma za a mai sallah bai taba sallah ba domin bata waje ba lokacin ta babu amma yanzu idan idan bayan lasa ne za a ce ranka la'asa, don shi ne da misalin can karfe goma zuwa goma sha ɗaya na rana don haka wa'in abubuwan guda biyu su iya dole dole na cikin ayyuka da kowa sai ya yi su sallah da azumi na naka mu tsaye da sallah azumi mu yi shi in masu zakka masu dukiya muke mu yi zakka don haka me yasa a annabi sun sai ce me zaka shiga aljanna saboda ya ce na halasta halal duk abinda Allah ya ce halas ne na ce halas ne kuma na zo ma wanda nake iyawa na haramta haramun duk abinda Allah ya ce haramun ne na haramta na nisantai to da kai da ni ba mu iya haka musamman wannan duniyar da muke ciki yanzu ba za mu iya kauce ma kallon haramun ba ba za mu iya ba inda ka fito fitinan ne wancan ya je yamma mata ku ruwa cewa ku fito daga cikin gidanku Allah ya ce wa qauna fi kunna, wa kharujna min kunna, ku fito ayi cikin kodo da su in kasuwa ka je in jami'o'i ka je in makarantu ka je in ina ka je wannan cinkoso ne zaka siyawa, wajen aikin ka wajen neman abincin ka ba za ka iya hana kanka wata da wata mu'amala ta hawa ba ya za ka yi kakka tsaya ga sallah da azumi dai kai na nafila domin na nafila suke karkare maka wa'annan zunuban da kake shi a daɗinsu su mun karanto a baya innal hasanati sayi sayyi'at mun karanta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha ta ibi mugu aikin kai bishi ka bishi da aikin kwarai sai aikin kwarai ya share mugu aiki saboda haka wanda dai ya tsaya haka sallah ɗai yayi bayan ya yi imani da Allah ya yi azumin ramadana ɗai bai da dukiyar da zai zakka bai yi ba bai da aikin halin zuwa haji bai ce ba ya tsaya ga halat ya nisanci dukkanin haramun bai ƙara komai akan haka ba zai shiga aljanna ba dole bane su kayi na nafilolin amma fa da shirin baka zunubi kai baka taba kallon abin da Allah ya haganta ma ba kai a duniya a mace in bacin iyakka da matarka da kan kada ba kai baka ma san akwai wata luba ba baka taba ganin wata mace ba baka san akwai wata binta ba kai gaba ɗaya ka san ba haka ba ka san ba haka bane sai kai baka tsaya ga abin da Allah ya haranta ba baka baka baka haranta haram baka yi tsayinan dole kai haram zaka ka dinga sadaka ka dinga sallar dare ka dinga istighfari ka dinga sallar nafila ka dinga azumin nafila sai ta wanke maka wancan zunubin sai kasance an yi balance ana ya kamata mu dakata akwai lokaci lokaci ya ba mu yadda lokacin an tambaya ma to kenan sai gobe insha Allah sai mu ci gaba daga nan kuma tambayoyi mun kwan biyu an san bai ba insha Allah za mu ansa a karatun mu na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah